Allah ya nuna mana ita amin amin ƙawata Allah ya sa umma gaskiya zuciyata ta zurfafa cikin ki. kuma kowane lokaci idan ina son in kasance farin ciki to sai na shigo da tunaninki cikin zuciyata a wannan lokacin sai in ji na samu natsuwa jin daɗi da annashuwa da farin ciki wasu lokuta kuma da dama sai dai ga hawa yana zuba daga cikin idanuna wanda ba na ƙaunar cewa in ga hawaye yana fita daga idan ɗaya daga cikinmu ko ni ko ke amma kuma bana da na sanin duk wani hawaye da zai fito ko kuma duk wani abu da zan iya aikatawa a ki, sai dai ina tsoron abu ɗaya ban san yadda zan kasance ba a lokacin da na rasa ki a rayuwa zuciyarka ta daina bijiro maka da abin da ba zai taba zama gaskiya ba ba za ka taba yin nadama ba saboda iyayena suna son ka fiye da nima musamman ma abba Umu, menene sallar damuwanki? Sanar da ni me ke damanki? Zainab. Ban san irin gararin da rayuwata za ta shiga ba a duk lokacin da na rasa Usman. Ummu, na rasa wani irin ƙauna kike wa Usman. Anya kuwa baki zarfafa ƙaunan nan naki ba? Ina fargaban wata rana, zarfin ƙaunanki ka iya zama illa a gare ki. Soyayya da nake yi wa Usman dawwamammiya ce a cikin ruhina. ba na tunanin zan iya rayuwa babu shi Umar usman allah ba ku tare allah kai ranar bikin ku dan kwasan gara usman ko da a ce an hanci ka da jinin mu ne a cikin ka ma da a ce kana yin wa'ansu abubuwa Hamis ni ma fa ban san dalili ban san mafari ba kuma ban san karshen soyayyar ta da mu abin da na sani kawai ina matukar son umma cikin zuciyata kuma ta mamaye wani bangare da ke cikin rayuwata idan akwai wani abu da nake alfahari da shi da farin ciki a rayuwa to bai wuce samun umma a rayuwa da Allah ya bani ba kowane lokaci na kan ubangiji na godiya da ya mallaka min ita a matsayin masoyiya gaskiya imanin roƙin ubangiji Allah ya samu wani kwatankwaci daga cikin kauna irin taku ina muku fatan alheri ina muku fatan ubangiji Allah ya ba ku har zuwa ƙarshen rayuwar ku amin da nabi saboda gaskiya a wannan zamanin samun masu yanni da na gani a zahirin irin wallahi sai an duba wato a kowane lokaci ba na iya samun nutsuwa ko kuma sukuni idan har na waye gari ban ganki ba shi yasa kika ga kowane lokaci sai kiga na damu duk inda nake hankali na sai ya tashi sai na zo na ganki sannan zan samu nutsuwa saboda gaskiya irin sanda nake miki ba na yi wa kowa irin shi a duniyar nan na gode da irin kulawar da kake nuna mu na samu labarin cewa abbanki yana son gani na mm, haka ne yanzu ma za ka iya shiga don ku gana ko anya kuwa abinda za a yanzu ki zuba ido kawai ki ga inda zan kai ki hmm. za mu gani yanzu ka tafi yaushe zaka dawo sai nan da awa 72 da biyu awa 72 da biyu kwana uku fa kenan yayi yawa ne to ai ina ganin wannan lokacin ma na yi kwana biyu a gidanka oh ashe fa gobe za a daura mana aure na manta ne <laughs> to zan dawo nan da awa a ce dai nan da bayan isha'i kawai yayi your wish is my command Take it out. na chika burina in na ga ranar aurena in na inna ganna ada ke na biya yi ga angona ranar ana na so ki furta kalamu saba wa mahallicinki don yin hakan ka iya zama miki ka mu matsala a rayuwarki ki hakuri umul wata rana za ki marhabin da farin ciki gaskiya likita ya ba ni tabbacin cewar ya sallame ta saboda ganin samun sauki da ta saboda ku shirya sai mu tafi gida ko to bari shirya damuwa da tunani ba za su haifa miki ɗa mai ido ba to amma ardu'an samun kwatankwacin shi zaki ba damuwa ba zainab tuwa ba ta san cancanta ba ta ta sani da za ta ɗauke ta bar usman amma kuma sai ta ɗauke shi ni kuma sai ta bar ni cikin garari na neman mai tattausan lafazi zainab usman mutum ne kuma a kullum ina mishi addu'a Allah ya cikin shi da rahama Ya, ba kuka daki na yi ba kamata yi kullum ki dinga yi mishi addu'a Allah ya ji kan Usman Allah ya sada shi da ruwan alkausara amma bai kamata a ce kina yin kuka ba inna lillahi wa inna ilaihi ba kina ganin rayuwa za ta ɗore miki a haka yaushe kike tunanin samun kwanciyar hankali idan ba kya nema wa kanki sauki yau fa kwana biyu kenan a gidan nan baki ci abinci ba ganin haka yasa na shiga kicin na dafa miki irin abincin da kika fi so shi ma gashi nan yadda na kawo shi haka zan tattara shi gaskiya ummu kamata yi ki yi ƙoƙarin magance wannan dawwammamin damuwar da ya dame ki a cikin zuciyarki ko na ci abincin nan ba shi da daɗi a harshe na ba shi da amfani a na ƙarar na rayu a haka saboda ba ni da wani sauran farin ciki kuma na san ba zan same shi ba nan gaba sannan umar a dukkan alamu na kula ta mai damuwa ta fara yi ma ban bambancin ku da umun kawai kai kana cin abinci ita kuma ba ta ci ba ta cin abinci kwarai ba ta komai ban da aikin kuka farin ciki zai zo um yaushe ne farin ciki sai dawo gare ki um ka wata rana hakan zai zama tarihi a rayuwarmu mu dai mu yi wata addu'a samun sauki salamu alaikum sunana nura a hausance ana nufin haske kada ki yi allah wadai ko nuna ko in kula ga wannan kira da kike amsawa a halin yanzu mamallakin muryar ya kira ne ba don komai ba sai don jajantawa ga juna na rashin babban jigo umu na tausaya matuka ga zuciya mai cike da annashuwa a lokacin da ta rasa ɗaya ɓangaren da ke rike da ita duk da nima tawa zuciyar a warta su yi ce ina yi wa babban jigo fatan rahama mai ɗorewa bayan wannan kiman afuwa umu ki gafarci kalamina mai shirin bayyana daga harshe na ba san ta wani kunne lafazin zai shiga ba idan na yi sa'a ya shiga ta kunnen dama zan fi kowa farin ciki don burina ya cika zan kuma kasance mai laulayin ƙauna da na yi rashin sa'a lafazina ya shiga ta kunnen hagu shirin da bana ƙauna faɗi lafazinka kana tare da aminci na na kasance mutum mai wadatuwar zazzabi irin na ƙauna wannan karin zazzabi ya yi min kamun kazar kuku ta yadda har yake neman rikidewa zuwa ciwo marar daɗin ɗanɗanon auren ambato ki haƙuri umu ban fiye tsawaita batu ba wannan karan na tsawaita ne kawai saboda samuwar nishaɗi a zuciyarki wanda hakan ne babbar manufata na kasance mutum mai wadatar zazzabi irin na ƙauna wannan karin zazzabi ya yi min kamun kazar kuku ta yadda har yake neman rikidewa zuwa ciwo mara adadi mara daɗin ɗanɗano a wurin ambato ki yi haƙuri ummu ban fiye tsawaita batu ba wannan karin na tsawaita ne kawai saboda samuwar nishaɗi a zuciyarki wanda haka ne babbar manufata tunda labarin ki ya riske ni ban gushe ba sai da na ji ki. ya cika ruhina na kwadaitu da son daidaito zuciyarki zuwa alƙiblar ƙauna na himmatu ga son wadatuwa da murmushi a fuskarki na kuma shagaltu ga ambatan kyawawan kalamai da zuciya mai gagarumin neman mafaka irin ta kauna me yasa ka zaɓi kawar ga zaman burina a maimakon ka taya ni cika muradina me yasa ka zo min da saffa mara daɗin misali a zuciyata ko kusa ummu bana nufin wanzuwar rudani a wannan zuciya face ina son sama mata abokiyar tarewa bana muradin yin illa gare ta face ina kwaɗayin wadatuwar farin cikinta umma a duk lokacin da mai ruwan sama ya waye safiya nakan kasance cikin tunani mai zurfi wasu lokutan nakan zargi kaina da zurfafa begen wadda ba ta san ina yi ba ki tallafa wa jaririyar soyayyata ina cike da tabbacin zaki dariya har ma ki kyakyata ki tallafa wa jaririyar soyayyata ina cike da tabbacin zaki dariya ba ni da burin da ya wuce 'yantar da zuciyarki daga kangin bauta tunani fargaba da taraddadi amma a yanzu ban san hakikanin me zan ce kai ba sai dai ina maka fatan alkhairi ina fatan kyakkyawan marece mai samar da farin ciki ga zuciyar ma'abociyar karamci faɗi uzurinka don ina tare da mahaifiyata ne muna aiki na ji daɗi da kika kasance tare da hajiya a lokacin da nake wannan kira da za ki aminta da na baki saƙon gaisuwa irin ta iyaye zuwa gawa zuwa ga mama uwar kyawawa mai kyawun hali hakan ya nuna mana mun samu sabon su rikici ne ba za ka kai usman ba wane ne in yi wannan tunani ai ko yewa ke na sha wannan tunanin ya yi kwakwalwa ta yawa bare ma da hankali na haka na iya faruwa Kada ya ci gaba da addu'a nan da wata da da son samu ne ina da ne, a ɗorin mu ta kasance mata da miji shikenan a huta lafiya sunan shi nura kamar yadda ya faɗa kuma ya ce min shi ɗan gidan alhaji ibrahim da sani sannan yana karatu a ina yanzu shi wannan bawan Allah kin aminta da shi, me matsayin shi a wurin ki? Gaskiya jiya ban sani ba ko san shi nake ko ban san shi nake ba. Ni dai kawai abin da na sani shi ne. Ina tunanin shi. Kuma idan ya ɗauki tsawon lokaci bai kira ni ba, Na kan ji ba daɗi a rayuwata. Umar, na fahimci shakuwa mai ƙarfi ta shiga tsakaninku, kuma kuna son junanku. Idan ke ya dawo, zan sanar da shi, domin ya gudanar da bincike a gidan siyaranku. ko? yadda hajiya ta umarci ne da na yi bincike akan yaro hakika na yi na yi bincike na kuma gano e da gaske ne dan gidan alhaji ibrahim isa'in ah, alhamdulillah kuma wani abin sha'awa ma shi kansa mahaifin yaron ai mutum na yi abu ya yi kyau Allah ba saura ka ba wani abu Allah ya tabbatar da alkhairi amin ashe mun kusa shan biki ranka da zai da nake tahowa akan hanya ta shigowa wannan gari in gaida mahaifiyata kamar yadda aka saba shi ne na gama da wannan yarinya a gindin wata ɗorawa ta haɗa kai da gwiwa to ne maganar duniya ta yi na gani ba da san abin da take shi to bari zo da ita ko Allah ya sa za a sami iyayenta sai a miƙa ta ga iyayenta hakika na ga wannan yarinya jiya tana ta ya garari haka a jikin hanya a gindin wata bishiya ina tsammani yarinyar nan iyayenta ba a garin nan wato alhaji nura da zan da za ka iya da na baka shawarar taimaka ma yarinyar nan ta hanyar zaunar da ita a can birni a hannunka domin na tsaya na yi tunani a duk garin nan ban ga wanda zai iya riƙe ta daraja kamar yadda za ka iya rike ta watakila wata rana ka yi alfahari da ita to ɗan kaɗe kamar idda ka buƙata na amince zan tafi da ita cikin birni can gidana idan Allah ya nufa an ga iyayenta to a yi magana in dawo da ita in kuma Allah ya sa ba a ga iyayenta ba to kenan ni na yadda na amince zan riƙe ta amana tsakanina da Allah eh Wace kyawa da ita alhaji? Kamar yadda kika ce 'yar kyakkyawan nan. Haka nake babanki lare don Allah don annabi mai kyakkyawan zama da ita. ki rike ta amana tambar yadda kika tsona kika fa a ciki. Hmm. Ai Alhaji tun lokacin da kuka shigo da yarinyar nan na ji ta arena fiye da ka Kuma na yi maka alƙawarin zan riƙe ta fiye da ƴar da za mu haifa nan gaba. To na ji daɗin wannan kalma ne ma. Ah, Ubangiji Allah ya ba ku wannan amana. Eh. Kuma daga yau ummu da yau hmm? ummu yaya kina jigo daga yau hmm? Iya ya, Anda Anda da makarantas? Ye? To me aka koya muku a makaranta yau? An koya mana turanci. Ye? Turanci? Da kyau, mangwaba kenan. Yanzu bari in ji wani irin turanci aka koya muku. An koya mana idan za mu gaida mu da safe mu ce good morning daddy. Ye? Good morning daddy. <laughs> Eh, waje eh, <laughs> eh, to ki sai da zabi da ke wannan gaisuwa ba ta rana bace ko ba haka bane gaisuwa ce ta safiya saboda haka daga gobe idan muka tashi kafin mu tafi makaranta sai ki min irin wannan gaisuwa ya zaki ce yawa duwa ka za a yi ina umma ummaki gaskiya ummaki tana gida ake ma kisan ba za ki ganta a nan ba eh amma da yake kin dawo makaranta ke ma kin zan ai al'adar ta muddin kika dawo daga makaranta to ni kuma na tashi daga ofis wajen tashi yanzu zan je in kai ki ga ki ga ummaki ko ye <laughs> ummu kenan mu ko mu ko goya ki ke can. kuma me kuma zaki bi ni kiya kicin? ce za ki riƙa koya min abinci wa. Idan na koya miki yadda dafa abinci za ki rinka dafa mana ne da abinci? Eh zai riƙa dafa muku shayi. Alhaji. yarinyar nan ba ta fi sona da kai haba a hakan a yadda na yadda na shaƙu da umu wallahi ke dai ko garin danjin ba za ki ba ai ba za a haɗa ba ko ko umu eh umu zo da ni da abin kiwa kika fi so dukan fi ina so la Allah ya faɗa ta faɗa ne dan dai kawai dai irin da ya kaddi ki cire ta ta miki abin nan Allah wallahi ke ni da na ga dama sai i Assalamu Ba na muradin ganin ka gaba na. Ba na kudayin jin muryan kamar da ni dandano. Ba na kudayin ganin fuskan ka mai cikin da rashin gaskiya. Ka fita ka wuce ka bani wuri. yasa kuka kasance masu masifar san kanku dan me yasa muka wanzu muna mai masu nuna muku adalci amma ku ba ku nuna mana adalci a irin haramtacciyar rayuwar da na yi na shiru na zauna da ke haka ba tare da na faɗa miki laifin da cikin ba wai ni laifin me na yi maka ka faɗa min laifin me na yi maka haka ne menene amfanin bariki menene amfanin yawon banza menene amfanin bin mijin da ba na sunna ba ina son haihuwa kamar in yi da kaina amma babu dama sata a lahira likita ya tabbatar min da ba zan taɓa haihuwa ba har abada. A sanadiyar lalata mahaifana da na yi da kaina. Tashi a yau, na waye gari ina zub da hawayen da na sani. Ina nadama aika-aikan da na yi a baya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. wannan shine laifin da kika yi min wanda ya kai a ce na rabu da ke kwata-kwata a rayuwa amma na zaɓi rufa maki asiri in zauna da ke haka shi ke nan ni yau sai akan maganar aure dan na zaɓi sunan manzo sallallahu alaihi wasallam shi ke nan sai ya zama cin mutunci cin zarafi da cin amana wannan abin da na ɗauki shi na ɗauki wannan a matsayin halacci na ɗa namiji amma ba cin mutunci ko cin zarafi ko cin amana ba. Kai haƙuri Alhaji. hakika na zalunci kaina tabbas ban yi wa kaina adalci ba yaya zan yi da kaina a gaban ubangiji na na yi nadama daga muryar furta kalamai a gare ka na yi nadamar saka ka damuwa maimakon share hawayenka na yarda na amince da wannan auren da kai Na yi alkawarin rike umu a matsayin kanwa ba kishiya ba. Ba komai. Na haife miki lare har ga Allah. Kuma dangane da laifuka da kika aikata wannan kuma tsakaninki da Allah ne kamar yadda kika faɗi. To amma kuma ki sani shi Allah ga rahimu. Allah ya fi mana kura mu baki da ni ka ni dai kamar na fi miki to na gode Allah ya saka da kai yanzu ina umma Ashe ba ku kuka haife ni ba. ba mu muka haife ki ba ummu me hujjar ka na yin haka wato na lura da irin halin da kika shiga ne a sakamakon rashin usman na kula kin rasa jin daɗin rayuwarki kin kasa samun natsuwa ni kuma babu abin da na fi so illa in ga farin cikinki sanin kanki ne babu ta hanyar da mun bi domin mu samu mu dawo da ke kan hanya amma mun rasta inda zamu kullo miki a ƙoƙari na na sama miki farin ciki na kullo da wannan hanya na kuma ga e hanya ce mai kulliya domin na ga kin fara samun farin ciki a ta wannan hanya To amma waye mura? Ba za ki san shi ba. Nura yaron ofis ɗina ne. Yaro ne kankani, amma Allah ya hore mishi ilimi da basira da natsuwa domin maganganunsa sun girmi shekarunsa. kuma da yake babu kusan abin da bai sani ba dangane da harkokin cikin gidana to shi na sa shi ya yi haka amma ke hakuri idan abin ya ɓata miki ne. ya zan yi da umma umma wani rana na farko da ta roƙi gafara a wurin ki. kuma yau ne rana na farko da zan roƙi alfarma a wurin ki Ki yi haƙuri umar ki sassauta ki ki yi biyayya ga alhaji ki yi biyayya ga umarninsa a yau ina ɗauke da taraddadi taddadin zama na amana a tsakaninmu na yi alkawarin zama da ke a matsayin ƙanwa ba kishiya ba na gode kwarai da ƙauna da kika nuna mana tsawon lokaci na gode da zama na amana na yi alkawarin yin biyayya a gare ku duka kuma na yi alkawarin zaman amana a tare da ku amma sai dai na kasa sani ya za a yi in sa zuciyata ta fara kallon abba a matsayin miji sannan a hankali za ki saba to ni ba ni da abinci cewa illa dai in mana fatan ubangiji allah ya ba mu haƙurin zama da juna kuma allah ya sanya gaba ɗayan mu nan abokanan arzikin juna ne um, bayan haka ummu tashi mu je waje nuna miki wani albashar da hajiya ce miki mota ce ta saya miki ku tashi